jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take hakkin ɗan adam a yau shirin zai ɗaura kan batun mutuwar matashin nan na bauchi da jami'an tsaro suka lakaɗa masa dukan kawo ka ku biyo mu cikin shirin sunana sarfila hashim gumel Shirin da yana Bauchi don bin mutuwar matashi mai sana'a sayar da dabbobi mai suna Abidina Aminu, wanda idan watakila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata, aka ji daga bakin wanda ya sha da kyar kuma ya tsira da kafa ɗaya a karye tare da raunuka a jikinsa. Tun farko dai an kama wasu yara ne ƙanana masu shekaru sha hudu bayan da wata mata mai suna Zainab Dahir mai shekaru talatin da biyar ta yi ƙorafin an sace mata rago. sanadiyar kama yaron ta kai ga zargin abidina da abokinsa ibrahim da sayan kayan sata ko a ce suna da hannu wajen satar ragon hakan ya sa 'yan ƙato da gora suka kama abidina da ibrahim tare da lakaɗa musu duka har suka karya ibrahim daga nan suka ɗauke su zuwa ofishin 'yan sanda da ke dutsen tanshi inda a can kuma a hannun dpo awali ilu aka ci gaba da azabtar da su Abu ɗaya da ya fallasa wannan badakala har aka fara ɗaukan batun da muhimmanci shine shigar hukumin kare haƙƙin bil'adama cikin maganar. Barista Zubairu Zaranda na hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta ƙasa a Bauchi. Ya ce za su ci gaba da bin batun kisan gillar da kuma raunata Ibrahim Aminu da aka yi. Suna barista Zakariya Zubairu Zaranda ni senior legal officer ne na National Human Rights Commission da ƙasa da ke ofisa jihar Bauchi. shi wanda ya rasu mai suna abidina aminu da wasu mutane suka taho nan ofis wanda ya zo a tuɓe a jirkice da duka raununuka a bayansa alaman duka da cikinsu haka duka akwai alaman duka da wani wurin mara kamar kona ne amma duka ne saboda yanayin fatan duk ya kumbara da ya zo suka zo a irin keke nan da ake cima a daidaita sahu suka tsaya a gaban ofis wanda aka kira ni aka ce ba zai iya fitowa ba na fito da kaina na ganshi sai na ce masa a'a gaskiya ya kamata dole mu shiga cikin ofis inda zai iya dan tallafawa ya tallafa ya aka dan ta tallafo shi ya shigo handa hannu da ɗauki hotunan raunukansa a tambaye shi aka yi haka ya ce eh vigilante su suka kama su masu suna hunters ran mafarauta yake faɗa ya ce su suka kama su wanda dole shi inviting sa ma aka yi ya je, amma suka dan kama kaje je su kaɗan tone su da cewa wai wasu yara masu shekara guda biyu sha uku zuwa sha hudu sun ce su suke sayar masa da akuya wanda shi kuma ya ce mana bai ma san wa'innan yaran ba to sun fara ɗan tuhumansa a nan daga wurin kuma sai aka ɗauke shi sai aka kai su cid da shi da wani wanda ake ce ma dogo wanda su hunters sun suka karya shi hunters su suka karya dogo kuma sun fara dukansa to amma daga wurin sai aka ɗauke su sai zuwa cid daga cid kuma sai aka sai cid suke karɓar su daga nan kuma sai suka wuce suka tafi dutsen taushi police station da daga tafi dutsen taushi police station su sa a karɓe su daga nan kuma shine a yanda sai ya faɗa mana kan cewa shi dpo da wasu mai suna abdullahi da wani musa nan kuma aka suka tuɓe su tsirara lokacin su biyu na daga baya kuma na ukun su aka kawo shi mai suna muhammad dan kaka inda aka ajiye su a gaban flo a bakin nan station din kenan da aka ci gaba da dukansu yaushe abidin aminu wanda ya rasu din ya tabbatar mana da cewa dan ya faɗa mun kan cewa DPO ya daddake shi saboda ya je kotu yake ya amsa daga wurin ya sa bayan duk da an ba da violence aka sa ya sa suka dawo nan police station na dutsen can shi inda ya ci gaba da azabtar da su wanda daga baya kuma wanda zai rasu ma na je asibiti wanda aka yi shi asibiti da na gan shi an saka masa wannan oxygen din da sauransu wanda daga baya kuma kamar bayan na baro da minti talatin aka ce ya rasu. To Allah ya ji kansa ya sa ya huta. A ci gaba da binciken musabbabin mutuwarsa, barasa Sariya Sale ta ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Bauchi ta ce sun amince a tono gawar Abu-Dina, don 'yan sanda su tabbatar da cewa raunukan da aka yi masa ne suka yi sanadiyar mutuwarsa. Sunana Sadiya Sale, ni ce Vice Chairman na Nigerian Bar Association Bauchi Chapter, sannan ni ce kuma Chairman Human Rights Committee. Muka je muka ga CP din ma da kanmu. Mun fara mun ga AC, mun ga DCP, sannan mun ga duka groups din. So daga farko da muka je sai suka ce watan su familin basu ba su haɗin kai ba saboda ba su ɗauki statement ɗinsu ba, da baki ɗaya so ba san me ke faruwa ba, in ji su police ɗin kenan. sai na ce to ai ba za su ba ku ba saboda suna jin tsoro ne saboda abin da ya samu yan uwansu da wanda ya rasu da kuma waɗanda suka ji rauni din to shine sai suka ce mana to da Allah yanzu mu taimake su su gaskiya babu wani abin da za su boye kuma they are ready to cooperate with us so ba wani abun boye amma mu yi kokari mu kawo musu family din nan muka ce to shikenan muka je muka yi magana muka je da NBA boss muka shiga muka ɗauko wa'inda za su iya zuwa tunda shi dogo yana fama da kafa muka ɗauko wanda za su iya zuwa da iyayen muka zo a gaban mu aka ɗauki statement saboda makar ya zamanto sun ji tsoro ko wani abu daga baya kuma muka je muka sake ɗaukan wasu police officers ɗin da IPO sun suka ji har gidan dogo da matan shi marigayi aka ɗauki statement ɗin su To daga baya akwai 'yan Prohan because abin ya fara daga 'yan Hunters Association ne Prohan din nan daga mm. wajensa abin ya fara yawa. Mm. To daga baya mun koma yan cid din suka ba mu haɗin kai aka kira conference ko aka kira mana 'yan Prohan din muka yi interview su ma da su mm. suka faɗi su ma nasu side din. To daga baya muka ga Commissioner of Police ya ce mana lalle ya ji wannan labarin yana kuma bincike a kai. kuma we should be rest assured cewa duk wanda ya sama shi wantin daga DPO din har Prohan har duk wanda ya same su involved ba zai bar wani stone unturned ba. ya ce to mu yi haƙuri yana bin abin ana kan bincike yana daidai wajen police because abin da ma ya dan mu mamaki shine an kai su court kuma har an yi convicting din su wato an yanke musu hukunci kuma sannan a cikin su shi marigayi abin da yasa shi ya bamu tausayi shine shi bai ma yi admitting to cewa yayi wannan abin ba har ya mutu yana kan bakan shi cewa shi bai yadda yayi sata ba kuma bayi da confessional statement a wajen su police su kuma suka kale da su dogo according to them shine su a dukan da suka sha yasa suka yi confessing amma in any case a shari'a court yanda aka kai su an yi convicting har sun biya kuɗin wannan akuya ko rago din ne so kaga ya kamata kes ya kare ai kenan to amma daga shari'a kwatin sai zamanto bayan an sallame su an yi convicting sun biya wa'annan kudaden sai aka sake komar da su police station according to them wajen DPO din so su haka suka faɗa cewa ba a bas sun tafi ba kaga ai ko a shari'a ne idan har aka shiga kotu aka riga da aka yi arraign ɗinka aka yi convicting ɗinka ka riga da ka biya kuɗi ko duk abin da zaka yi in prison in mai ai shari'a ya riga da ya ƙare kenan ba za a sake komawa da kai kuma wajen police ba gaskiya shi abidina ya mutu ne a asibiti eh haka ne kuna da takaddan da ke baya da bayanin ga dalilin da ya sa ya mutu eh muna da takarda akwai muna da takardan da suka bamu kuma su ma police sun nemi izinin cewa mu yi magana wa familin idan za a iya exhuming body din sai a yi autopsy ban san yadda ake kira da hausa ba yau za a yi exhuming sai a yi autopsy a bincika su ga cause of death din according to them eh muka ce amma kuma gashi na su sun rubuta muna da medical reports din muna da death certificate muna da medical reports din da wanda suka gansu kuma a teaching hospital ne so kaga is a reliable place ba yadda za a je a yi fabricating ne ko kuma wani abu sun ce akwai body injuries sannan kuma akwai excessive bleeding so he lost a lot of blood sannan kuma akwai bodily injuries sannan kuma akwai broken ribs da sauransu dai um, statement ɗinsu da yawa dai da medical terms ɗinsu ɗin amma akwai wanda in simple english terms da are understandable to ku yanzu ina ne kuka tsaya akan wannan al'amari naku Eh yanzu yadda muka tsaya watan shine mu mun ga sifin kuma gaskiya sun yi assuring din mu saboda gaskiya su police sun ba mu cooperation because tun da muka je haka suka buɗe mana conference hall aka zauna aka kira yan prohan aka kira waye dan sifin ma a ranar baya nan ya kira a waya ya ce lalle a bar mu mu zo mu yi interview din mu sannan DCP kuma da CAC duka su taimake mu so kafin muka je muka gan shi last week so mun gan shi ya assuring din ya ce shi ba wanda yake wasa bane da aiki kuma is going to assure us cewa har yanzu na investigation kuma idan har suka samu anybody wanting a cikin wannan abun shi yana sanya a shawon mu ko nashi ne ko ba nashi ba ko police ne dan uwan ko prohan ne so za su prosecuting wannan mutumin so ba za su bar anything left unturned ba kaga bincike nasu ne so bayan da za a mu shiga cikin bincike tun da sune officials din kuma sune police din kaga dole mu kyale su su yi bincike tukunna idan suka yi bincike za su tura mana da da case diary din yanzu kamar ni ina ministry of justice ne so kaga dama su ne sukan tura mana da case diaries for prosecution kenan so idan suka tura mana da case diaries sai mu ga a ciki su wanne ne tunda duka mu mun yi iyaka kokarin mu na bincike din mun kai musu mutanen da ba su zo ba kuma mun nemi calmness mun ce da Allah sai hakuri because da za su fita su yi protesting ana ta zage-zage muka ce ai hakuri ba haka shari'a yake da doka ba Kar a garin haka a a karya doka so yanzu mu muna son mu ba su nasu tunda commissioner of police ya yi assuring din mu cewa they are going to do all they can so yanzu muna son mu gani ne at the end of investigation din su waye ne suka samu za a yi prosecuting din DPO ne da Prohan a DPO din ne shi kada ya Prohan din ne a su waye ne involved a cikin wannan duka din tunda muna da overwhelming evidence cewa lalle an yi duka da har ya leading to wannan death din. Masu raro kamar dai yadda masu aikin kare haƙƙin bil'adama ba sa rufe ido har sai an ba haƙƙin wanda ake zargin an zalunta shirin ciki da gaskiya ma zai ci gaba da saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin idan allah ya kai mu. yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma abdulwahab muhammad da nasir adam el hikaya ni sarfila hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya